أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يو تركنا قوة صفر hijira tara ne ko goma goma ko tara eh, ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wadda ta yi daidai da wato 14 ga watan daya na shekara ta 2011 za mu tashi darasi na 32 a cikin karatunmu da muke ta muwafa ta imam malik 80 82 eh, haka ne nawa ne 82 eh, darasi na 82 insha Allah a kuma za mu tashi kitabul idaini ne insha Allah bayan yankewa mai tsawon gaske Allah maɗaukakin sarki ya ya sa mana albarka a cikin wannan karatu namu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma sanya abin da muke karantawa ya zamanto hujja a gare mu kada ya zamanto hujja a kanmu na'am كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى na imam malik ya a al'amalu fi ghaslil idaini wan nida'i wal iqama wannan babin yana magana ne akan wato abin da ya zo na na aiki wanda yake tabbatacce a cikin wannan addini na yin wanka ranar idi guda biyu idin babban sallah da idin karamar sallah wannida fihima da kuma yin kiran sallah a ranar a lokacin yin sallar idi wal iqama da yin iqama wato menene hukunci akan waɗannan abubuwa guda uku yin wanka domin tafiya idi da yin kiran sallah domin sallar idi da yin iqama kafin sallar idi akan wannan abu imam malik ya kulla wannan babi wanda yake wannan shine farkon a kitabul idaini wato abin da ya danganci idi dama al'adar malamai ta gabata cewa bayan kuma bayan sun yi maganganu akan abin da ya danganci sallah da sifar sallah da yadda ake ta wato sujudu sahawi kuma aka yi magana akan sallar jama'a da sallar tafiya to sai kuma a zo a yi magana akan sauran salloli waɗanda suke na sunna ana ƙaddamar da farilla kafin a yi sunna to bayan an gama da duk abin da ya danganci sallar farilla shine ya zo ya fara da sunna da take ita ce mafi girma a cikin sunnonin salloli na sunna su ne wato ita ce sallar idi saboda ta hada sifar dawomar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta da kuma bayyana ta a cikin jama'a tunda a cikin jama'a yake yin ta wanda yake yana ɗaya daga cikin abinda a matsabar imam malik ake ɗauka ya zamanto sunna mu'akkada <clears throat> ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kai sannan wadhuhuru fihi wajaba kuma ya zamanto ya bayyana ta wa sunnatun ma ahmadun qad wadaba alaihi wadhuhuru fihi wajaba sunna ita ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai kuma ya bayyana shi nan ya kawo imam malik yace wa haddathani yahya an malik malik yace annahu sami'a ghayra wahidin min ulama'ihim ya ji wato ba ɗaya kawai ba daga cikin malamansu wato malamansu nan da yake nufi yana nufin malaman madina wato abu ne wanda yake sananne a cikin ahalul ilmi a madina ya ƙulu yana cewa wato malamai da yawa sun fi ɗaya suna faɗin wannan lam yakun fi idil fitri wala fil adha nida'un wala iqama منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم yace a ranar idin babbar sallah da idin ranar idin alfitr na karamar sallah da na babbar sallah kiran sallah bai kasance ba wato ba wala iqama wala yin iqama wato ba a kiran sallah kafin a kafin ai sallar idi ba a iqama yayin da za a ta da sallar idi منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تن allah من alaihi الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم حي rana ونرانا قال مالك مالك يجي wa tilka sunnatul lati la ikhtilafa fiha indana wancan al'amari da na ambata ita ce sunna wadda babu sabani a cikin babu wani saɓani a wajenmu a kanta wato yana daga cikin amal ahlul madina wanda ya tabbata wato bit tawatur an yi nakalinsa ba ɗaya ba ba biyu ba imam malik bai kawo wani hadisi musnad ba amma kasancewar a ya yi nakali cewa ba ɗaya ba wato da yawa daga cikin malamansa duk haka suka faɗa wato ya nuna cewa kenan wannan tabbataccen abu ne da ake aiki da shi wanda yake ta fuskar ƙarfi har ya fi ƙarfin a ce a kawo riwaya da isnadi tunda abu ne wanda yake domin suwaye malaman imam malik a madina wace ɗabaka ce malaman imam malik tabi'ai tabi'ai saboda haka tabi'ai idan suka tashi nakalin abu daga wajen waza su yi nakali daga wajen sahabbai saboda haka idan suka su suna in suka ce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba idan tabi'i ɗaya ne ya faɗa wannan zai zama to mursal to amma saboda da yawa duk sun faɗa mursal kuma a cikin a wajen malaman hadith hadisi idan ya zama to mursal ne alhadithul mursal shine wanda tabi'i zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi in bai tunda idan bai tunda shi bai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba an sami gibi be wani dole wani ne zai gaya masa ta yi wanda ya gaya masa ba sahabi bane inda sahabi ne ya gaya masa ba mu da wata rigima akan cewa wannan isnadi ne muttasili tabbatacce to amma domin zai iya yiwuwa ya ji daga wajen wani tabi'i ne wannan tabi'in da ya ji daga wajen zai iya zamantowa adali wanda ake karɓar riwayarsa zai iya zamantowa wanda ba a karɓar riwayarsa to don haka a wajen malaman hadisi alhadithul mursal yake ba hujja ba to amma idan ya zo ta hanyoyi daban-daban yana zamantowa hujja ballantana wannan da zai zamanto kan cewa dukkaninsu suna yin nakalin abin da yake an tabbata a kansa ba a canza shi ba an tabbata a kansa ba a canza shi ba domin kamar yadda malaman mazhabar imam malik suka yi bayani abinda ake nakali na aikin da yake tabbatacce a madina nau'i biyu ne akwai da aiki ne wanda yake an gaje shi ya tabbata ana yin ya tabbata ta hanyar wato a nakali wato haka ake yin sa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan misalin muna daga cikin al'amalun naqli akwai kuma wanda ake ijtihadi ne al'amalul ijtihadi ya zamanto malamai ne suka yi fatawa akan wani abu dukkan malaman madina ba su yi sabani akan wannan ba to wannan sai zaman to amal ahalil madina aiki ne a wajen mutanen madina domin malamai sun yi fatawa da shi to amma fatawarsu ijtihadi ce amma yayin da suka ce haka ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hujja ne hatta wanda ba su yi da amal ahalil madina ba hujja ne a wajen su shi yasa wanda suke musu da imam malik kan kafa hujja da ah, amal ahalil madina da suka zo sai kafa musu hujja ah, da suka zo da mas'alar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karɓar zakka a cikin kayan marmari da kayan lambu baya karɓar zakka kayan lambu irin su ganye su tumatir irin su lamsir da sauransu suka ce to a me hujja ai su ma tunda abu ne wanda ake fitar da shi ake nomansa daga ƙasa dole sai an fitar da zakka sai imam malik ya kirawo mutane ya ce a kai wane ka kasance kuna fitar da zakka a gonarku a a ai tun mahaifina wanda na wanda na gaji wannan gona a wajensa shi kuma sahabin annabi shi kuma tabi'i ne ya gada daga wajen mahaifinsa shi kuma sahabi ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karban zakka a wajensu da aka kawo mutane suka zo suka shaida a wannan abu yusuf sai ya ajiye magana sai dawo ra'ayin imam malik domin wanda zai ce babana haka yake kakana ma haka yake kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan me kuma kake nema to irin wannan shine al'amalun naqli kamar wannan imam malik ya ruwaito ya ce malamansa sun gaya masa ba a kiran sallah ba a kama domin da ana kiran sallah da ana ikama tunda abu ne wanda yake aiki ne tabbatacce da ya zo daga cikin alamomin addinin musulunci kamar da aka kiyaye sallar idi ya zama to ana yin ta duk shekara sai an yi sallar idi sau biyu to haka zalika inda ana kiran sallah da ikama a lokacin da ba zai yiwu a ce ba a sani ba dole za a faɗa to kasancewar ba a yi wani dalili ne akan cewar ba sunna ba ne shi yasa <coughs> nan ya ce idil fitr idin sauke azumi alfitr daga sauka azumi daga iftar wato karya azumi mutum ya ajiye azumi ya ci wani abu ya daina yin azumi shi yasa an kira shi idil fitr saboda mutane da suna yin sa a lokacin da suke ajiye azumi da kuma wal abha wa fil abha al abha abinda ake nufi da al shine al yin wato layya idin layya idin da ake yin layya shine wanda ake ranar goma ga watan dhulhijja shi ko idil fitr da ake yi daya ga watan shawwal nida'un da ake nufi da an nida asalin nida shine kira in ka ce ya wani kira kenan ya ɗaya daga cikin sunayen kiran sallah haka ma Allah ta'ala ya ambace shi ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a ya ku wanda suka yi imani idan aka yi kira ya zuwa ga sallah ranar juma'a aka sai Allah ya kira shi al-nida kira to abin da ake nufi da ne al-adhan ana ce masa al-adhan saboda ilam sanarwa nida kuma kira ba a kiran sallah wala iqama iqama kuma ita ce wannan kalmomi da ake yi domin kafin ta da sallah wadda take sanarwa da kan cewa an tayar da sallah ita ma ana kiranta iqama a ita ma ana kiranta al'adhan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah imam malik yace wa tilka sunna yace wancan ita ce sunna wato wannan ya tabbatar wannan ya daga cikin nusus da imam malik yake ambaton amal ahlul madina da su daga cikin maganganun imam malik kamar yadda muka sha ambatawa a wajen wannan karatu wani lokaci kan cewa al'amru indana wanda yake nuni zuwa ga ra'ayinsa a cikin sabani al'amru indana ba yana nufin wannan amal ahlul madina bane a yakan ce al'amru indana wallazi alaihi ahlul ilmi bi baladina al'amari a wajenmu kuma wanda yake a kansa ne ma'abuta ilimi suke a garinmu to wannan yana daga cikin al'amal amal aikin mutanen madina amma wannan al'amal din al'ijtihadi ne wanda yake wato malamai da suke fatawa da shi amma idan ya ce a sunna to yana nufin al'amalun naqli domin aka ce sunna abin da ake nufi da sunna shine tafarki wato abin da yake ya tabbata tafarki ne babu inkari a kansa kan cewa wannan shine yadda addini ya tsara akan wannan al'amari to ya ce wannan ita ce suna wadda babu saɓani bi ma'ana babu wanda ya saba akan wannan kuma al'amarin haka yake a wani ita ce suna saɓaninta bida'a ne ba <coughs> wanda ya nuna cewar kenan yin kiran sallah da yin ikama domin sallar idi saɓanin sunna ne ya kuma zama in ku saɓanin sunna ne ya to bida'a kuma haka din yake malamai magabata sun sifanta yin haka daga cewa bida'a ne daga ciki akwai amir ibn shirahil ash-sha'bi malamin kufa da alhakam ibn utayba shi malamin kufa da muhammad ibn sirin malamin basra dukkan su tabi'ai ne suka ce yin kiran sallah ko iqama kafin ai sallar idi bid'a ne to ta yaya za a ce ma zikiri a ce bid'a ne kiran sallah zikiri ne ambaton Allah ne amma ga shi waɗannan manyan malamai sun kira shi bid'a ga irin abin da ya zo na falalar yin kiran sallah masu kiran sallah ranar alkiyama sun fi kowa tsawon wuya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ya ce Allah ka ji kan masu kiran sallah amma sun kiran sallah anan wajen gashi waɗansu malamai daga cikin malaman musulmi sun ce yin sa bid'a ne saboda me na'am saboda ba a yi shar'anta shi ba ba shi da asali ba shi da tushe duk da yake ibada ce amma in kai ibadar a inda ba a ce maka ka yi ba sai ta to bid'a idan kai ibada a inda ba a ce maka ka yi ba ta to bid'a kamar kai azumi ne ranar sallah an hana ka kai azumi ranar sallah to gara ma wannan za a ce hani ya zo amma wannan kaga babu hanin da ya zo ba a yi hani ba babu wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku kira sallah wajen sallar idi kada ku yi kama wajen sallar idi kawai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to daga nan ne malamai suke ɗaukan ka'ida suka ce idan wani abu ya zamanto dalilin yinsa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba ya nuna kan cewa rashin yinsa din nan shine sunna yinsa kuma zai zamanto bid'a tunda dalilin da ke cikin kiran sallah aina nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko me yasa ake kiran sallah ba dan jama'a su zo ba to tun tunda ana kiran sallah ga salawatul khams in dai dan mutane su zo ne yasa za a yi kiran sallah ga sallar idi dalilin yana nan kenan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma ya fi kowa sanin abin da ya kamata dangane da shari'a ya fi kowa sanin kan cewa wannan abin maslaha ne tunda bai yi ba ya nuna kan cewa maslahar da ake tunani akwai ta babu ita Ya yi watsi da ita wato maslaha mulgha ita ce wadda suke cewa almaslahatul mulgha wadda aka watsar da ita ba a yarda cewa maslaha ba ce to idan wani ya zo ya ce yanzu kuma wannan maslaha ne kamar yana cewa kenan shari'u ya bai gano wani abu da shi ya gano sai ya zama shi yasa sai aikin ya zama to bid'a shi yasa wannan malamai suka ce bid'a ne wannan shine dalilin da yasa idan wannan shine dalilin da yasa malamai suke magana alal misali akan batun maulidi kan cewa yin maulidi bid'a ne saboda dalilin yinsa akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ranar tana nan ran sha biyu kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zukatan sahabbai yana cikin ɗabi'arsu idan yinsa girmamawa ne sahabbai za su tunda ba su ba ya nuna kan cewa wannan girmamawar a wannan rana a wannan lokaci bid'a ne tunda dalilin yinsa ya tabbata a wajen magabata ba su ba ya zama to yinsa bid'a ne a fata an fahimci wannan dalilin da wannan ka'ida ce da al'imamu shatibi a cikin littafinsa al'i'tisam ya bayyana ta sosai da misalai masu yawa da ɗaliban ilimi za su iya koma su karanta saboda haka shi yasa kun ga wayannan malamai suka ce yin haka bid'a ne domin ma'ana ya saba mu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma duk wani aiki saboda haka ba wai duba ake yi akan cewa menene ai zikiri ne ake yi ba a'a idan zikirin bai zo a mahallinsa ba ba a yi da shi ba sai ya zama to maimakon a baka lada sai a baka zunubi maimakon ka samu lada da yin zikirin sai ka samu zunubi saboda shi addini ba ana yin sa bane da san rai ana yin sa ne da koyi da koyi da kwaikwayo abinda kaga an yi aka ce maka wannan shine abinda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace shine addini shikenan sai ka tsaya ana abinda bai ba kada ka ketare kada ka wuce gaban Allah da magaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan dangane da kiran sallah da iqama kenan da yin iqama kenan ga yin sallar idi a wannan ishara ne tunda har malamai suka yi magana akan wannan ishara ne ga cewa an zo ana yi kenan ko ba haka ba tunda har imam malik ya ce malamai sun ce ba a yi ya nuna kan cewa waɗansu sun yi kenan don haka suka yi inkari kwarai wannan an bayan zamanin sahabbai a zamanin banu umayya an ce hisham ibn abdulmalik shi ya fara kiran sallah shi ya fara sawa a kiran sallah don mutane su zo to kaga kenan kirkiro shi akai daga baya ne sarakuna suka yi to amma ka an kyale sarakuna akan wannan abin da suka yi ba kyale su ba shi yasa muka samu wannan riwaya saboda haka wanda suke cewa malamai malaman ahlus sunna sun kasance suna tare da sarakunan banu umayya saboda haka banu umayya sun sanya su sun canza addini kaga sharri suke kenan inda banu umayya za su iya sanya malamai su canza addini da wannan abin ya tabbata da yanzu da yanzu ba za mu karanta wannan a cikin littafi ba da yanzu ba mu san da yanzu an canza mana abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda su da karfin mulki sun zo sun yi sun ce a kiran sallah a yi iqama amma waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ba su kyale su ba suka ce ba a yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi saboda haka ya nuna kan cewa kenan yi din ba shi da asali a cikin addini kuma ya nuna kan cewa kirkiro shi da aka zo ana yi din malamai ba su yadda da wannan ba don haka abinda malamai suka kiyaye na addini shine ainihin addini tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sarakuna suka nemi su kawo waɗanda saboda saboda rashin ah, ah, ilimi ko kuma saboda rashin fahimta ko kuma saboda ma san rai kawai su nemi su canza addini malamai ba su kyale su ba malamai ba su kyale su ba wanda yake wannan shine wajibin malamai yayin da ya zamanto kan cewa za a zo a canza addini to lallai ya zamanto kan cewa mutane malamai ma ahlul ilmi su tashi su bayyana gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito da gare shi yana cewa yakhlufu hadha ilmin ilm min kulli khalafin udulu wannan ilimi adilai daga cikin mabiyansa su ne za su yi riko da shi yanfuna anhu a al-ghalin za su rinka wato kore tawilin masu wuce gona da iri wanti halal mubutilin da kuma karkatar masu neman kawo barna wanda ya nuna kan cewa kenan malamai su ne suka fi kowa adalci a cikin al'umma domin ba za su bari a canza addini ba suna nan suna tsaye suna dako daga zarar wani ya zo zai canza addini ko da da tawili ne da fassara daban sai su kawar da shi to idan sun yi haka akan fassara ina kuma ga ta ya za a ce sun yi ma sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin abin da makiya addinin musulunci suke nunawa shine kan cewa malamai a haƙiƙiro hadisan karya ma suke saboda haka in suka zo suka karanta hadisai da ke cikin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji umarnin shugabanni ku bi su sai dai in sun umarce ku da saban Allah sai sai a ka gani duk malamai suke duk ai malaman gwamnati ne gashi kuna sun ce musu ina za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda haka suke so su mayar da mutane bayan su sa ta musu da'a to da aka suka samu malamai su dan ba su hasafi su kuma sai su kirkiro musu hadisi ma'azallah ba malaman musulunci ba na sha karanta na sha ambatan muku kissar imamu zuhuri tare da hisham ibn abdul malik ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya lokacin da kafin ya zama sarki yana yarima mai jiran gado a gaban mahaifinsa a gaban ɗan uwansa walid ibn abdulmalik ibn marwan walid ibn abdulmalik a ya ce walid ya ce ya karanta ayar wallabi ta walla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jagoranci wato ya yaɗa isar yi ma aisha ummul mu'mini na karya. Allah ya ce azaba mai girma ta tabbata a gare shi sai walid ibn abdulmalik ya ce ai ba wanne ya yi wannan ba illa sayyidina ali ali ibn abi talib ibn shahab zuhri ya san wane ne walid ibn abdulmalik yana fadar banu umayya ne waɗanda suke gaba da sayyidina ali shi kuma gashi malami ne da yake da girma a wajensu yana da girma a wajensu yana jin wannan maganar sai ya zo ya ce zai kawo kariya ga na ali ka ba da kariya ga na ali a fadar banu umayya a fadar banu umayya ka ba da kariya gare shi yana jin wannan magana ya ce la ya amiru mu'minin ba haka ba ne. sannan ya kawo masa isnadi ya haddasa ni abdul ibn muhammad ibn abi bakar siddiq wa abu wa ubaidullah ibn utbata bin ibn mas'ud wa urwata bin zubair wa amrata bint abdurrahman an aisha ummul mu'minin anna alladhi tawalla kibrahu abdullah ibn ubay ibn salul ya gam ya kawo masa isnadi ce waɗannan malamai guda hudu sun ruwaito mun daga aisha aisha ta ce wanda yayi wannan wanda ake nifi da alqur'ani ya sauka a kansa Abdullahi ibn ubay ne shugaban munafikai ba sayyidina ali ba sai hisham ibn Abdul ya ce masa karya kake ya ce ni ya ce ana akli la abalak ni ne zan yi karya ka rasa ubanka ya ce masa yana fa yarima mai jiran gado ya ce masa la abalak ya ce ka rasa ubanka ubanka ya mutu ya kyale ka wato ya ce da Allah da zan ji an yi kira daga sama cewa Allah ya halatta karya ni ba zan yi ba wato saboda aibin da ke koma da a bisa kadara balanta ko mustahili ne Allah baya umarni da albasha da Allah zai halatta karya ba zan yi karya ba kaji wannan su ne malaman sunna saboda da ku rinka kusan waɗannan ku rinka tuna su saboda kusan inda za ku fuskanci 'yan shi'a da su waɗanda ba san tarihi ba wanda suka su ne suka musanya tarihin musulunci suke zuwa su samu mutane saboda jahilcinsu su rikitar da su su nuna musu kan cewa ai abinda duk aka sani din nan na addini da abinda sabai su kasance kai wani abu ne sabo an bar ainihin abin da yake din abin da ake din na asalin yana wajen ahlul baiti saboda haka sai ya ringa fito maka da shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ina so mace maka ka daina in kai sallah ba sai ka wanke kafa ba ka shafa ta kawai da haka za a fara a ce maka akwai hadisai dubunnai na ahlul bait ku ne ba ku sani ba sai a rinka fito maka da bid'a ɗaya bayan ɗaya ana ta cusa maka ita kana ganin wannan shine addini a raba ka da abin da yake shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka a shahid dai wannan misali ne abin da yasa yake da muhimmanci da na tsaya ne wannan a na fita daga cikin darasin na kawo wannan domin wannan abu ne wanda yake da alaka da aƙida da ya kamata lalle mu sani saboda musan matsayin waɗannan malamai ko musan hanyar da wato ake kawo wa mutane shubha da rikici a cikin addini kada mutum ya zamanto cewar ya kamata mu samu cikakken sani kan abubuwa kuma mu rinka tunani mun karanta irin wannan wanda zai sanya mu mu san abin da zai raddi ga irin waɗannan shubuhohi da suke kawo saboda haka wannan ya nuna mana abin da malaman musulunci suke akai malaman sunna suke akai na tsare addini da cewa duk wanda ya kokarin ya canza addini za su tsare shi daidai gwargwado amma ba za su iya yin yaƙi ba ba za a hana su su faɗa ba za su faɗa kuma za su rubuta a cikin littafinsu, kamar yadda imam malik ya rubuta a littafinsa hmm. kamar yadda imam malik ya rubuta a cikin littafinsa da ba dan sun yi wannan ba da tuna an canza addinin ba mu san shi ba wanda ya nuna kan cewar a muna bukatar sanin abin da magabata suke a kai domin sanin ainihin menene addini shi yasa din ake cewa ko yaushe ake magana salafu na salih a salafu salih magabata na kwarai saboda su suka tsare addinin su ne suka kawo mana addinin yanzu an ce sunnar ma a kyale ta balantana maganar salafun salih wai sai qur'ani kawai to su da waye kawo maka qur'ani ba su ne suka kawo qur'anin ba su da suka kawo qur'anin su suka kawo mana sunna kuma su da suka kawo mana sunnar su suka kawo mana ingantacciyar fahimtar ta sunnar su suka tsare ta eh. saboda haka ba zai yiwu ba ka yi addini ba tare da ka bi abin da malamai na gargari suke a kai ba sannan imam malik ya kawo matsala ta biyu wadda yake ita ce ta farko da ya ambata a babin amma nan sai ya fara da ta ƙarshen domin ya ambaci abubuwa guda uku ne ko wanka domin sallar idi da kiran sallah da ikama sai ya ambaci abin da ya danganci kiran sallah da ikama abin da ya sa ya ambaci wannan saboda abin da ya kawo yana da matsayin riwaya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce wannan bai kasance ba tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato marfu'i ne yana cikin da hukuncin almarfu wannan abin da imam malik ya kawo amma wanda zai kawo yanzu a magana ce a wato aikin sahabi ne wanda yake aikin sahabi zai zo bayan a wato abin da yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk da shi ya fara ambato a cikin unwanin babin sai ya sanya shi a ƙarshe wajen ambato wajen kawo hadisi imam malik ya ce an nafi'in ya ruwaito daga nafi maula abdullahi dan umar kuma babban malamin na imam malik anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yawman fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla ya kasance yana yin wanka ranar karamar sallah kafin ya fita da safe ya zuwa ga masallaci kana tana nuni akan daimuma wato ya kasance yana yin wannan wanka algudu kabla an ya gudu kafin ya fita da safe abinda ake nufi da algudu shine jijjifi fita da farkon safiya farkon safiya wato ya nuna kan cewar kenan ana yin sallar ana fita sallar idi da wuri ana fita sallar idi da wuri ya kasance to kafin ya tafi yana yin wanka wannan babu wani hadisi marfu'i akan wanka na sallar idi amma saboda suna annab sallallahu alaihi wasallam ta gabata kan cewa in dai wani abu ya zo wanda yake akwai taron jama'a yana yin wanka musamman yana yin wanka da gaske akwai sallar juma'a sallar juma'a taro ce ta jama'a kuma idi ce ta mako annab sallallahu alaihi wasallam yana wanka yana umartar mutane da su wanka har ma yana cewa wajibi ne ma'ana yana nufin wajabcin sunna ba wajabci na farilla ba yace gusulul jum'ati wajibun ala kulli muslim wankan juma'a wajibi ne akan kowane musulmi saboda muhimmancinsa to wannan hikimar yin wankan juma'a saboda shiga taro mutum ya zamanto kan cewa ya shiga da tsafta saboda kada ya rinka wato bata ma mutane da warin jikinsa to sallar idi ita ma wannan ma'anar na taruwa yana nan don haka shi ma wannan ma'ana tana ciki to amma tunda umarni bai zo ba daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta ya zamanto sunnar ba ta yi karfi ba a wajen sallar idi kamar yadda ta yi karfi wajen sallar juma'a shi sa imam malik yake cewa ba na karfafa shi kamar yadda nake karfafa wankan juma'a saboda me saboda hadisi bai zo ba amma ya tabbata daga aikin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar haka zalika ya zo daga aikin sayyidina ali ibn abi talib shi ma ya kasance yana yi kuma yana umarta da shi saboda haka wannan ya nuna cewa yana daga cikin sunnoni haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka kafin shiga ihrami da zai yi da zai ihramin sa na haji ya sadu da iyalansa sannan yayi wanka sannan ya sanya ihrami haka zalika yayi wanka kafin ya je ya tsawafi na ifada a lokacin aikin haji bayan yayi bayan an dawo daga muzdalifa ya yi jifa ya yi aski ya yi yanka bayan ya yi jifa ya yi yanka ya yi aski sai wanka ya sanya waɗansu kaya ya shafa turare domin zai je dawafi da ɗakin allah saboda za a shiga cikin mutane za a yi taro saboda haka mutum maimakon mutum ya je wato dukun dukun da shi dakal dakal da shi da dauda tunda zai shiga cikin jama'a kuma a cikin aikin ibada ka zamanto da kyakkyawar hai'a yadda ya zamanto baka ɓata wa mutane da warin jikinka ba saboda wannan zai sa mutane su rinka zamanto suna ibada a cikin rashin jin daɗi idan kai haka ka cuci ɗan uwanka musulmi a wajen ibada to wannan nauyin ya fi girma har gara ma a cikin kasuwa ne ka je in kasuwa za ka je shi kenan dama a kasuwa majalisin shaidan ce amma wajen ibada ka je ka bata ma musulmi ba a san haka shi wannan yana daga ne hikimar da yasa ake so in za a shiga cikin taro na addini mutum ya zamanto yi wanka ya kawar da warin jiki daga jikinsa to wannan ma'ana ta tabbata daga fi'ilin sahabbai kuma wato a wajen sallar idi amma kuma kiyasi kiyasin sallar idi sallar idi akan sallar juma'a ya nuna ta ita ma ya tabbatar da hukuncinta domin daga kowanne daga cikinsu da sallar idi da sallar juma'a kowannensu idi ne sai dai wannan idin mako ne wannan kuma idin shekara sannan kowane daga cikinsu taro ne na jama'a taro ne wanda yake na jama'a za a shiga cikin taro saboda haka wannan illa ce da ta hada suka zamanto daidai a wajen hukunci don haka sai ya zamanto kan cewar wajen hukuncin yin wanka ma sai su zamanto daidai to amma saboda rashin nassi shi yasa sai imam malik yake cewa ba zai karfafa ba a kanta akan yin wannan wanka kamar yadda yake karfafawa akan yin wankan juma'a to tunda hikimar yin wannan wanka shine zuwa sallar idi yaushe ya kamata mutum ya wannan wanka kafin ya tafi masallacin idi sai ya wanka kafin ya tafi masallacin idi ya wanka kafin ya tafi masallacin idi to amma imam malik yake cewa babu laifi idan ya yi wanka kafin kafin sallar asuba saboda kusancin lokacin da kuma kasancewar tsabtar tasa ba za ta kare ba wato ba zai shagaltu da wani abu wanda zai bata masa ba wanda a cikin wannan nasi na imam malik yana da ma'ana akan abin da yake faruwa yanzu yana da ma'ana wato mu kula da wannan istinbadi na imam malik game da wata matsala wanda ana yawan tambaya a kanta yanzu shine mun san cewa waɗanda suke nema waɗanda sukan yi sukan ɗauki harami na hajji ko umra a madina daga zulhulaifa akwai wajen wanka a laifa to amma yanzu kamar yadda ake sanyin nan duk da ruwan da yana da dan dimi amma kamar yadda ake sanyin nan mutum ya zo wannan banɗakin ya wanka a zai ji kan cewar wato akwai sanyi to sukan ana yawan tambaya mutum zai iya wanka a masaukinsa a cikin garin madina sannan idan ya zo nan miƙati kawai sai ya sanya haraminsa ya yi sallah ya yi harama da hajji tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka shi a zulhulaifa ya wanka to mutum zai iya wanka a madina sannan ya zo zulhulaifa to muka duba wannan ma'ana abin da imam malik yake faɗa sai ya kan cewa zai iya tunda tsakanin madina zuwa zulhulaifa din idan a tafiya ne a mota bai fi minti ashirin ba kuma tunda a tafiya ne a mota ba a tafiyar ƙasa ba ce ba za ka yi gumi da har zai zama kan cewar tsabtar da kai ta gushe ba ko ba haka ba tunda a cikin mota ne yanzu tafiya saboda haka wannan ma'ana za ta sanya kan cewa babu laifi mutum ya yi sai dai daga ya yi wankan kada kuma ya ce zai shiga kasuwa domin ya shiga kasuwa wannan kai komo din zai yi gumi wanda yake wannan gumin ne zai kan kawo warin jiki sai zama to ma'anar da ya sa aka ce a ai wankan a bai same ta ba shine ya kawar da wannan warin jiki din to amma in ya zama to cewa yana yin wankan ne ya kama ya tafi wajen ya kama ya tafi miƙati to babu laifi wannan wankan da ya a gida zai isar masa insha Allah ya san akan wannan istinbadi da Imam Malik yayi na kan cewa mutum zai iya wankan idi kafin fitowa alfijir kuma wannan yana yawan faruwa gaskiya yanzu musamman a kasashe waɗanda suke sallar idi a masallatan da ake yin sallar asuba kamar haramin makka da madina saboda falalar haramin makka da madina ba sa zuwa fili a idi sai su yi sallar idi a cikin masallacin to kuma ana yin ta ne bayan sallah asuba saboda haka idan mutum ya tafi sallah asuba ba zai yi ya dawo gida sannan ya shirin sallar idi sannan ya koma ya samu sallar idi a masallacin ba kafin ya dawo gida ya koma an yi sallar idi to saboda haka sai ga mutane suna yin wanka in suka fito sallar asuba sun fito sallar idi kenan to kaga kenan za su yi wankan sallar idi tun a cikin dare ba a ranar idin ba idan kuma in wankan saboda ranar sallar idi ne kaga ba a ranar sallar idin suka yi ba ba su yi ta ranar sallar idin ba to amma saboda wannan ma'ana kamar da imam malik ya faɗa a cewar saboda kusancin lokacin babu laifi kuma akwai ka'ida ma da malamai sukan ambata ma ƙara shai aka da hukumahu ma ƙara shai aka da hukumahu duk abin da ya kusanci wani abu sai a bashi hukuncinsa tunda wannan wannan wanka da aka yi da daddare ya kusanci lokacin tafiya masallacin idi shine bayan sallah asuba to sai ɗauki hukuncinsa akwai wanda ya ruwaito daga abdullahi ɗan umar akasin wannan ya ce shi kuma ya ga abdullahi ibn umar ranar idi daga masallaci kawai sai ya zarce sai ya zarce masallacin idi daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina kawai sai ya zarce masallacin idi kaga kenan bai wanka ba ko to kuma dan gashi imam malik ya ce yana wanka to ya za a yi kuma waye ya faɗi wannan ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani su su uku ne wanda suka fi kowa sani da abin da imam malik yake a kai ana sabani kan wane za a gabatar tsakanin su su uku ne manyan almajiran nafi'u da ubaidullah ibn umar al-umari da malik ibn anas da ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani idan suka yi sabani wa za a kaddamar kamar yanzu nan malik ya saba ma ayyub ubaidullah ba shi da riwaya akan wannan malik ya ce yana wanka kafin ya tafi sallar idi ayyub ya ce shi kuma ya gan ya tafi sallar idi daga masallaci bai je gida wato ma'ana bai je gida ya yi wanka ba ayyub ibn abi tamima mutumin basra ne shi kuwa nafi mutumin madina ne ai malik mutum garin su ɗaya da malamin sanata to maganar wa za a kaddamar eh? malaman hadisi sun yi saɓani waɗansu suna gabatar da ayyub waɗansu eh saboda saboda jalalarsa da yawan iliminsa da girmansa ya girmi imam malik a shekaru kusan sa'an tsakaninsa na fiye ɗin babu yawa ayyubi ya mutu a shekara a tsabakar sa'o'in malaman imam malik ya mutu a shekara ta 126 bayan hijira shi ko imam malik 179 to amma a cikin wannan hakika maganar malik ita ce a gabatarwa saboda musa ibn okuma wanda daga cikin almajiran imam malik dan aji na biyu su yan aji na ɗaya su ne su malik akwai yan aji na biyu cikin almajiran nafi da yake aji tara gare shi na almajirai tabaka tara ne yana da almajirai tuli imamun nasa'i ya ambace su tabaka guda tara ibn rajab ya kawo a sharhin ilal tabaka farko su ne waɗannan guda uku malik da ubaidullah da allai tabaka ta biyu a afon malik da ubaidullah da ayyub tabaka ta biyu su ne allai da musa ibn uqba a Ah, suna da yawa a gaskiya abin nan ba zan rike su ba yanzu amma dai wanda yake son bayanin sai ya je duba a sharh ilal tirmidhi na ibn al ibn rajab to wani daga cikin yan aji na biyu shine musa ibn uqba malamin sira yayi muwafaka da imam malik shi ma ya ruwaito daga nafi cewa abdullahi dan umar yana wanka kafin ya tafi idi kaga kenan riwayar malik ta karfafa da wata riwaya to ka kaddara ko ma da matsayin matsayinsu ɗaya da malik da ayyub yanzu sikelin malik ya yi rinjaye ko tunda ya samu wanda ya karfafa shi muwafaka da shi ko ba haka ba to idan kuma ayyub ya fi malik fa sikelin ayyub ya karkata da ƙarin hadda ko in ma an sallama wannan to shi kuma sikelin malik ya karkata da ƙarin yawa to raka wani za a kaddamar yawa ko ƙarin hadda <laughs> eh, to wannan da yana daga cikin shi yasa malamai suke sabawa shi yasa malamai suke sabawa kun ga anan wajen kun ga anan wajen waɗansu sai su ce a kaddamar da ƙarin hadda ko waɗansu kuma sai su ce a kaddamar da yawa ko kuma akwai tunaninsa da hujjarsa to shi yasa malamai suke sabawa amma wayan aka saba ba kowa daidai yake ba akwai abin da yake daidai din a cikin gano daidai din anan ake samun lada wanda ya samo daidai sai Allah ya bashi lada biyu wanda bai samu daidai ba sai Allah ya bashi lada daya ladan kokarin sa hmm. shi ma hanya ce kofa ce ta ibada da Allah ya bude ma bayinsa kuma domin a ciki a samu wato wasa kwakwalwar fahimta da kuma cewa akwai yalwa a cikin addini kada a takura wa mutane to kuma ballantana ma tsakanin ƙaunin imam malik da na nafi ba bambanci tsakanin ƙaunin malik da ya ce abdullahi dan umar yana wanka kafin ya tafi idi da ayyub da ya ce ya gan shi ya tafi idi bai yi wanka ba ba bambanci ba zai bayyana mana rashin bambancin da haka bane na'am ai ne abin da dan ya faɗa ah, ai bai yi ba daga masallaci kawai ya wuce masallaci ai ba wajen wanka ne masallaci ba wajen wanka ne eh bai je gida ba ai abin da yake korewa kenan bai je gida ba daga masallaci kawai filin idi ya tafi sannan ya zo masallaci ya sallar asuba a'a ba abin da ya nuni ga haka ku saurara ku na'am ku tsaya kun ga dalilin abin da ya faru taujihin da malamai suka bayar shine abdullahi ibnu umar a shekarar da wannan ta faru wanda ayyub ya gan shi a wannan shekara ya yi itikafi in yi itikafi yana zama ya kwana a masallaci baya fita daga wajen itikafinsa sai ya dawo daga sai zai tafi sallar idi daga masallaci yake wucewa sallar idi saboda haka wannan rashin wankan nasa saboda ma'anar ya yi itikafi a masallaci ne shi ya sa bai koma gida ya je ya wanka ba daga masallaci kawai sai ya wuce filin idi saboda haka malik abin ya faɗa daidai ne abin da ayyubu ma ya faɗa duk daidai ne to wannan shi ake ce ma aljam'u aljam'u bainal aqwal kenan wal jam'u aula min at-tarjihi sai ka yi jam'i idan jam'in bai yiwu ba to sai a koma a gani wane ne ya fi hadda wane ne ya fi yawa duk wannan abin da muka yi ta yi wanda na kawo muku na kiɗi ma kuka ɗauka kan cewa wani abin nan ne to duk domin ku gane muhimmancin jam'i ɗin wannan wanda na faɗa na ƙarshen shine ake fara yi tukuna idan aka yi kaga babu saɓani tsakanin magana sai zama to magana kowa a mahallin ta tafi yayin da malik ya ce ya yi wanka kafin ya tafi sallar idi ma'ana wannan shine al'adarsa ta dindindin zai zai tafi sallar idi daga gida sai ya yi wanka shi ku ayyubu da ya ce ya ganci daga masallaci ya wuce filin idi yayin da ya yi itikafi ne saboda haka saboda kwaɗayin samun wannan ƙarin falala ta mai itikafi ya kwana a wajen itikafinsa kada ya fita har sai tukuna ya je ya yi in zai tafi sallar idi sai ya zama to ya sarai famma da kansa waccan falalar ta yin wanka ɗin ta yin wanka kafin ya tafi sallar idi idan mutum zai iya samu ya haɗu dubiyan ya kwana a masallaci sannan masallacin akwai damar da zai yi wankan idi ya tafi masallaci ya tafi masallacin idi to wannan ya fi sai ya zama to ya haɗa dukkan abubuwan guda biyu eh to wannan suna cewa eh, saboda ganin ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ba amma kuma kamar inda imam malik yake cewa wannan ya ya riski ahalul ilmi a madina haka suke in suka yi itikafi wanda daga cikin wanda suke wannan akwai abdullahi dan umar a cewa wanne ne ya fi falala wannan wani abu ne kuma daban domin al'asul dai ƙarin aiki yana nuni akan ƙarin falala a mafi asuwar masu yawa ba wai mutlakan ba ne ba ko ina ne ƙarin aiki yake zamantowa ƙarin lada ba amma asuwar masu yawa karin aiki na nuni akan karin lada to tunda wannan ya samu karin aiki akan kwana goma ya samu daren sallah a cikin masallaci ba za ka haɗa shi da wanda bai zauna a masallaci wanda ya zama kan cewar shi rana tana faduwa sai fita daga wajen abin nan din ba ko babu abin da zai nuni akan shari'a akan cewa wannan wata ziyadar aiki ne wanda yake bata da asali tunda an samu magabata sun yi. na'am eh to wannan shine asul gaskiya ne saboda haka da mutum zai sadu da iyalinsa ba za a ce itikafinsa ya rushe ba a wannan lokacin hmm. shi yasa a shi ma malik rahmatullahi alaihi da yake cewa yana so ya yi haka ya ce mustahabbi ne baya daga cikin dokokin itikafi na'am نعم باب الامر بالصلاه قبل الخطبه الصبحيين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل الخطبه وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك نعم باب yace babu al'amru bi salati qabla al-khutbati fil idain abin da zo wato umarni da a yi sallah kafin hudu ba a lokacin sallar idi guda biyu haddathani yahya yahya ibn yahya ibn yahya al-laythi wannan hadisi an malik daga malik an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yawmal fitri wa yawmal adha qabla al khutbah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ranar karamar sallah wa yawmal adha da ranar babbar sallah qabla al khutbah kafin yayi khutba wato yana kaddamar da sallah kafin khutba aka san sallar juma'a sallar juma'a ana khutba sannan ai sallah to sallar idi aka si ake yi a yi sallah sannan a yi khutba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa ni an malikin yahaya yace ubaidullah yace yahaya ya gaya mun an malik daga malik annahu balagahu cewa riwaya ta zo masa anna ababakrin wa umar cewa sayyidina abubakar da umar kana yaf'alani zalik su ma haka so kasance suna yi su ma wato suna yin sallah sannan su yi hudu ba wannan kun ga shihab tabi'i ne ko saboda haka wannan hadisin mai hukuncinsa mursal hadisi ne mursal tunda ibn shahab bai riske annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma wannan wannan hadisin an ruwaito shi musnad an ruwaito shi da ambaton sahabban da suka da suka ruwaito kuma ibn shahab yana da sahabbai da yawa da suka gaya masa wannan shi yasa ma bai ambace su ba kawai sai ya faɗa gaba gadi cewa ga haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake abdullahi dan <coughs> ya ruwaito shi daga an ruwaito daga ya ruwaito daga salim daga abdullahi dan umar ya ruwaito daga an ruwaito wannan ma'ana daga albarawu ibn azib daga abdullahi dan abbas daga jabir dan abdullah duk an ruwaito wannan tabbatattar suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna yana kaddamar da sallah kafin hudu ba a wajen sallar idi haka zalika fi'ilin sayyidina abubakar da umar wanda ya nuna kan cewa kenan me fa'idar ambaton abubakar da umar cewa su ma haka suke yi ya yi nuni a bisu to tun da an ba annabi sallallahu alaihi wasallam me kuma za a kawo abubakar da umar eh ya ku yi tunanin fuka ha a ina son nazara fiqhiyya fahimta ta fiqhu ta hadis na'am ba karfafa sunna bane ahsant barakal fatah allah alai ba ai nashu ba ba a shafa wannan hukunci ba shi sa aka ambaci Abubakar da Umar cewa wannan hukunci ne da ya dore ba a canza shi da wani abu daban ba shi sa Abubakar da Umar suke akai wannan fi yana daga cikin fiƙihun imam malik shi yasa ya kawo ya biyar da shi da wannan riwaya kuma wasu ta malamai da suka yi wannan riwaya ce sa suke ambaton ayyukan sahabbai dan su nuna kan cewa wannan aiki ne wanda ba a canza hukunci ba saboda akwai annasahu ana shafe hukunci a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ce a zamanin abubakar da umar an yi to a lokacin abubakar da umar ba a nasu ba a shafa hukunci ba wani wanda ya sai shafe hukunci bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka ambatan su yana nuna kan cewa wannan hukunci ne tabbatacce da ba a canza shi ba wani ita ce nazara fiqhiyya kun fahimta to shi ma wannan riwayar cewa abubakar da umar su haka suke ya zo a hadisin abdullahi dan umar yana cikin bukhari abdullahi ibn umar ya ruwaito wannan hadisin cewa yace shahidtu shahidtul eid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma abi wa umar fa kulluhum kanu yuqaddimuna as-salata qabla al-khutbah na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tare da Abubakar da Umar dukkaninsu suna kaddamar da sallah kafin hudu ba fa'idar da yasa Imam Malik ya kawo wannan ya kuma kulla wannan babin yace al'amru umarni da yin haka kaga wannan sunna abin nan ne ko a fi'ili sunna ce fi'iliya babu umarni da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ku yi sallah kafin hudu ba amma na Imam Malik yace yin umarni al'amru bis salah al'amru ana ba yana nufin ash'anu ba inda ash'anu ne sai zai ce al'amru da zai ce fi da da fi zai kawo shi ne yake nufin sha'ani a cikin yin sallah amma in yace al'amru bis sala idan al'amru ya yi ta'adda da harafin ba yana nufin umarni ne kaga dai babu sigar magana ba suna ce ƙauliya ba suna ce fi'iliya domin abin da ya sa ya nuna kan cewa saba mata saba sunna ne bid'a ne kamar wajen yin kiran sallah da ya din nan ne kafin idi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yayi bai saba ba kuma akan wannan idan ka canza wannan ya zama to cewa ka saba umarni dan haka yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu ne wanda yake ya wajaba ai umarni da shi shi yasa imam malik yace al'amru yin umarni da yin haka tunda duk da yake sunna ce fi'liya ba qauliya ba amma ta kunshi ma'anar umarni abin da ya sa kuma imam malik da sauran malamai suka kawo wannan bukhari ma ya kawo wannan babi a cikin kitabu sala ya kulla unwanin wannan babi kamar yadda kusan shiga yadda imam malik ya ambata dalilin da ya sa suka kawo wannan saboda shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka nemi a canza na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin banu umayya banu umayya sun kasance da suka ga kan cewa ranar sallah ranar sallah an suka zo in mutane suka yi sallah sai su tafiyar su su kyale su ba sa tsaya su ji hudu ba su kowa sai ya kama gabansa saboda mutane ba sa so su tsaya su ji tunda suna tsawaita hudu ba tsawaita hudu ba sosai saboda haka sai suka ce don su tsayar da mutane sun zauna sai suka mayar da bar kafin sallah duk wanda ke so ya sallah dole ya tsaya ya saurare mu ko ba haka ba to haka suka yi sai suka canza sunna lokacin da suka yi sahabbai ko ba su kyale su ba sun musu inkari wata ran marwan a marwan ibn al-hakam ne a abdulmalik ne abdulmalik ibn marwan ne a abdulmalik ne ko kuma marwan eh abdulmalik ibn marwan sun taho tare da abu sa'idin al-khudri ban sani ba nan ko zurkani ya kawo shi ya kawo isa amma na kyautar san shine abdul malik ne abdul malik ibn marwan ne sun taho za su tafi sallar idi sai ya kama zai je hau kan mimbari ya hudu ba sai abu sa'idi dama suna rike da hannun juna sai ya tsayar da shi sai ya ce masa a'a as-salatu qabla al-khutbah sallah ake kafin ayi khutba yace qad turika ma hunalik ai bar wannan da ne ake haka yanzu an canza mm. ai an bar wannan sannan ya bayyana masa ya ce saboda muna so mutane saurare mu shi ya muka yi haka to abu sa'id bai tsananta masa wajen inkarin ba a la'alla ganin kan cewa shi dai ya yi abin da yake wajibi a kansa ba shi da iko ba shi da sultan da zai hana shi sarki ne shi kuma malami ne iyakaci dai ya faɗi gaskiya iyakaci ya gaya masa amma ba shi da haƙƙin da zai ɗora shi akan gaskiya tilas tunda ba shi da sultani amma ya yi jihadinsa ne kalmatul haq ya faɗi gaskiya ɗin a gaban sarki to ya yi abin nan daidai bakin gwargwadonsa saboda haka abu sa'id ya masa inkari to wannan suna haka ta ci gaba a banu umayya amma wannan bai hana malamai su rinka inkari ba yana daga cikin inkarin shine wa'annan riwayoyin da muke karantawa duk wani ya nuna gwagwarmayar sahabbai ne wajen tabbatar da gaskiya da kiyaye sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar ba a canza addini ba gwagwarmayar malamai da suka yi shi ne muke karantawa yanzu a nan wajen idan mutum ya tsaya dole wani lokaci in kana karanta sunna sai kana karanta hadisai ka rinka koma kaga abin da ya faru a tarihi sai ka fahimci hadisan domin a cikin hadisi zaka fahimci hakikanin tarihin sahabbai da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabbai da kuma sauran malamai na musulunci a wajen yanda ake riwaya zaka fahimci abin da yake gudana ba kamar tatsuniyoyin da 'yan shi'a suke kawa ba wajen tarihi wanda kawai za a je a samu abin da waɗansu makarita suka faɗa ko kuma ma waɗansu waɗanda 'yan adam su ne suka faɗa amma na hadisai ko malamai ne wanda suke ba su faɗa abu sai da isnadi ah, to wannan ya nuna wannan saboda haka wannan kamar ah, na yanda na ambata shi ne yake nuna mana irin gwagwarmayar sahabbai da suka yi wajen tsare addini wajen tsare sunna da tabbatar da kan cewa ba a canza addini ba saboda haka kuma wannan a sun kiyaye sunna ne daga a canza ta to kunga kenan ya nuna cewar tun daga yadda ake yin sallar idi a yi sallah sannan a yi ba to idan aka canza ya zama to wannan abin bid'a ne ta ma mai hukuncin sallar in aka yi a haka idan aka yi hudubar kafin a yi sallah sannan aka yi sallah za a ce ma limamin ka koma ka sake yin ka wancan hudubar da kai ba ta yi ba ko ko ya za a yi na'am ba za a ce masa haka ba waccan hudu ba ta yi saboda me a yi dama ba rikici akan sake sallah ba ne sallah kam ta yi hudubar ake cewa ita ma hudubar ta yi to me dalili me yasa ba za a sake bar ba na'am eh ban ji ba saboda haka sai an sake yin ta ko kuma ba za a yi itibari da ita ba E to me ma'anar rashin itibari da ita eh na ce me ma'anar rashin itibari wato sai an sake ta kenan sai in dai ba za a yi itibari da ita ba sai an sake ta kenan ko saboda haka kai kana cewa sai an sake hudubar sai an sake ta na'am alƙaulul awwal sai an sake hudu ba ba za a sake ba na'am domin ya sauwaƙa masu ba ya sauwaƙa musu ya kaddamar da hudu ba kafin sallah <laughs> eh. kuma abu sa'id bai umarce shi ya sake ba to alahu a'lam amma ni ina ganin dalilin da yake shine al'auja shine cewa ita hudu ba ta sallar idi ba rukuni ba ce ta sallah kamar yadda hudubar juma'a take hudubar juma'a dole ne a yi ta idan aka yi sallar juma'a babu hudu ba sallar juma'a ba ce ba dole sai an sake sallar juma'a ita ku sallar idi in aka yi sallar idi ma ba a yi hudu ba ba babu komai shi yasa aka sanya ta bayan sallah domin sauraro ma a jita ba wajibi ba ne waɗanda suke in aka gama hudu ba in wata ne suka tafi wannan ba za a ce sun yi saɓani ba ba za a ce sun saba ma a hukuncin ba su samu sallar idi ba saboda ba su zauna sun yi hudu ba ba tunda ku haka ne idan an riga an yi hudubar kafin sallah to ba lallai ne a sake maimaita ta ba da kuma abin da kuka ambata cewa abu sa'id ra'ayinsa kenan cewa ba sai an maimaita ta ba tunda da aka yi bai sanya alwalid ya maimaita hudu barba abdul malik ya maimaita hudu barba na'am عن ابي عبيد مولى مولى بن عمار قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين ربكم والآخر يوم تأخذون فيه من نفسكم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا أيام ومن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد فقد آذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محسوب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا daga Malik an ibn Shihab daga ibn Shihab zuhri an Abi Ubaid maula ibn ibn Azhar daga Abi Ubaid maula ibn maula Azhar sunansa Sa'ad ibn Ubaid az-Zuhri tabi'iyyun kabiru min rijalil jami' tabi'i ne wanda yake dukkan ashabul kutubi sita sun yi riwaya daga wajensa wa yuqalu lahu idrak ana cewa ma ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam maula ibn azhar ibn auf az-zuhri waɗansu kuma suna ce masa maula abdurrahman ibn auf az-zuhri qala yace shahidtu al-eid ma'a umar ibn al-khattab na halarci sallar idi tare da umar ibn al-khattab a riwayar abdulrazak ya ce fasalla qabla an yakhutub bila adhanin wala iqama yai sallah kafin ya hudu ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba fasalla sayyidina umar yayi sallah man saraf sannan yayi sallama fa khataba nas yayi mutane hudu ba wato yayi mutane hudu ba bayan yayi sallar idi kenan ya nuna kan cewa kenan ana hudu ba ne bayan sallah daga fi'ilin wannan sahabi daga cikin khulafa'ur rashidin sayyidina umar radiyallahu anhu wa arda faqala sayyidina umar yace a cikin hudu battasa kenan inna hadha inna hadaini yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi sallam an siyamihima yace waɗannan ranaku guda biyu ranaku ne da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hana azumce su wato hani wanda yake na haramci ba na karhanci ba yawmu fitrikum ranar ranar karya azuminku ranar sauke azuminku min siyamikum daga azum daga wato azuminku ranar wato saukewa daga azuminku wal akhar ɗaya ranar yawmu ta'kuluna fihi min nusukikum ranar da kuke ci daga naman layyanku wanda daga wannan ne malamai suka ɗauki maganar cewa naman layya a ranar sallah ake so a ci a fara cinsa qala abu ubaid abu ubaid yace sun shahidtu al-eid ma uthman ibn affan sannan nayi sallar idi tare da saidna usman dan affan faja'a fa salla yazo yayi salla thumma saraf fa khatab sannan ya bar sannan yayi sallama yaje ya huduba wa qala yace shi ma a cikin hudubarsa kenan innahu qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha idan haqiqa sha'ani ko a wannan rana idi guda biyu ya haɗu a gare ku faman ahabba min ahli aliyati an yantazira aljum'ata falyantazirha daga cikin mutanen unguwar awali unguwar kuba kenan wadda suke an ce mata al'aliya saboda tana da tudu tana saman madina madina wajen cikin tsakiyar madina kwari ne ita kuwa kuba tana sama ya ce wanda duk daga cikin mutanen wato mutanen kamar nan ne a ce akwai unguwar hayewa to al'aliya hayewa kenan arewarsu ta madina a ce to duk eh, eh, eh, yan al'aliya yan kuba wanda yake so ya jira sallar juma'a falyantadirha ya jira wa man ahabba an yarje wanda kuma yake so ya koma gida faqad adhintu na nayi masa uzuri nayi masa izini wato ya koma ba sai ya jira yayi sallar juma'a ba قال أبو أبيد أبو أبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب سنة نحلتي نسلتي إيدي tare da ali ibn abi talib wa usmanu wa Uthman mahsur alhali a wannan lokaci sayyidina usman wato an sa masa takunkumi an hana shi fita in tawaye sun zo gari fa salla sayyidina ali yayi salla thumma sarafa fa khatab sannan ya yayi sallama ya je ya hudu ba to kun ga ya kawo ne ya tabbata daga aikin ur rashidin su hudu ga baki daya suna yin sallah kafin hudu ba a cikin faɗin sayyidina umar da ya ce inna hadaini yaumani wannan hadisi ne marfu'i ya ce wannan ranaku guda biyu ranaku ne da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a cikin su wanda wannan yana nuna cewa ba haramun ne mutum ya azumi ranar sallah ko karama ko babba tsawon azumin nan na ramuwar ramadan ne ko kuma na tatsawu'i ne ko na bakance ne kamar alal misali mutum ya ce ya yi bakance shi ko duk ranar litinin sai ya yi azumi sai ranar litinin ta faɗo ranar sallah to a nan wajen sai a ce ajiye bakancenka domin ba a yin bakance la nadra fi ma'asiyatillah ba a bakance a cikin sabon Allah domin in yi azumi a wannan ranar litinin din ya saba ma Allah maimakon a bashi lada sai a bashi zunubi nan za a hana shi ya cika wato ya cika bakancensa za a hana shi ya cika bakancensa to amma irin wannan idan ya zo zai yi kafara ko kuma zai yi kafara ba wannan wata matsala ce kuma to abu ubaida ya ce sannan na halarci idi tare da usman bin affan shi ma ya zo ya yi sallah sannan ya tafi ya je ya hudu ba ya ce innahu qad istama'a lakum fi kun hadha idan idi biyu ya haɗu gare ku a wannan rana wato ya zama to an yi sallar idin ranar juma'a ko an yi sallar idi ranar juma'a kamar wannan idin karamar sallah na wannan shekarar ko ranar juma'a aka yi to kaga da aka yi sai ya ce idi biyu ya haɗu a gare ku ya ku jama'a duk wanda ya zo daga nesa wanda yake so ya zauna ya jira ya sallar juma'a ya jira ya sallar juma'a wanda kuma ya ga ba zai iya jira ba to na ba shi izini ya tafiyarsa wato kada a sauƙaƙa kama mutane kada su zo daga nesa su sallar juma'a su sallar idi sannan su koma gida sannan sake tuhowa su sake wani sallar idi to a wannan matsalar wannan matsalar a nan akwai sabanin hukunci tsakanin malamai idan idi biyu ya haɗu a rana ɗaya ranar sallah ƙarama ko sallah babba ya haɗu da ranar sallar juma'a yaya za a yi da sallar juma'a a wannan rana waɗansu malamai suka ce idan aka yi sallar idi to wannan sallar idin ba ta sauke wa mutane sallar juma'a ba lalle su dawo su sallar juma'a wanda yake wannan shine riwayar ibn al-qasim daga malik waɗansu malamai suka ce idan aka yi sallar juma'a in aka yi sallar idi to sallar juma'a ba dole ba ce amma a maimakon ta za a yi sallar azahar tunda sallar juma'a maimakon sallar azahar ce haɗuwar ta idin ita ce aka yi rukusa amma sallar azahar tana nan an fahimta wani ita ce riwayar su ibn al-majishun da su al-mughira daga imam malik da ibn wahab shi ma riwayar sa kenan kuma ita ce ma waɗanda waɗansu malamai suka rinjayar cewa riwayar ibn al-qasim ma kuskure ce da aka ruwaito daga imam malik tun daga imam malik ga abin da ya ruwaito ta za a iya saba ma sayyidina usman kuma almuhim wannan shine kauli na biyu kuma shine madhhabar shafi'i shine mazhabar ah, imam abu ah, shine madhabar imam ahmad a riwaya mazhaba ta uku shine suka ce idan dai aka yi sallar idi to shi kenan ba sai ya sake sallar juma'a ba ba kuma sai ya yi sallar azahar ba wannan sallar idin da aka yi shi kenan tun da ranar juma'a idi ne abinda aka yi ranar idi dama ai juma'a idi ce to ga wani sawun giwa ya taka na rako ga wani idin babba na shekara ga baki ɗaya ya zo ya shafe na sallar idin mako saboda haka in aka yi wannan sallar idin ba sai an sashi ba sai an yi sallar wata sallar idin ba ba ma sai an yi sallar azahar ba haka aka rawaito daga abdullahi ibn zubair kuma wannan shine ra'ayin malaman zahiriya malamai sun yi inkarin wannan ra'ayi kuma hakika jadirun bil inkar tunda ba asalin wannan matsalar ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haduwar wato haduwar idi ranar juma'a zuwan idi ranar juma'a ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi marfu'i na abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rana ce da idi guda biyu hadu a gare ku mu dai zamu sallar juma'a zamu sallar juma'a amma daga cikin ku wanda ya so ya yi sallar juma'a ya zo ya sallar juma'a wanda kuma ya so kada ya sallar juma'a to ya tafi gida to a wannan ne sai waɗansu suka ce to wannan ya nuna kan cewar kenan da aka yi izinin ya tafi gida a amai da shi zuwa ga asali domin ta sallar juma'a asalin ta sallar azahar ce tun da randa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar juma'a ba sallar azahar yayi yaushe ne bai sallar juma'a ba ya sallar azahar. yaushe ne da yi sallar juma'a bai yi sallar azahar ahsant a wajen aikin hajji a hadisin jabir bittifak yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya arfa ranar a hajjinsa ran juma'a ya hajjinsa wannan nassan akwai nassi akan wannan jabir ya ruwaito a hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim ce da ya zo arfa sai aka yi bilal ya kiran sallah ya yi ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zahar sannan bilal ya yi ikama ya yi sallar la'asar kaga bai ce ya yi sallar juma'a ba wane ne bigire na biyu wane ne bigire na biyu da yake baya sallar juma'a yake sallar azhar a halin tafiya ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a a halin tafiya ba ko mun san tafiyarsa tabbas tana haɗawa da juma'a tafiyarsa tabuk zuwa tabuk kwana ashirin kwana goma sha wani abu aka yi a hanya zuwa makka kwana goma sha biyu ake yi a hanya saboda haka dole juma'a za ta shiga ba taɓa ruwaitowa kan cewa ya yi sallar juma'a ba to amma an ce ya yi ranar juma'a ce kuma ya ƙi yin sallah a zahar saboda haka wani nuna kan cewa inda ba a yi sallar juma'a ba me ake komawa a yi sallar azhar ita ce asali ita juma'a badal ce saboda haka ran da annabi sallallahu alaihi ya ce mu dai za mu yi sallar juma'a amma wanda yake so kada ya juma'a ya tafi ma'ana ya mai da shi zuwa ga asar shine sallar azhar saboda haka wannan kauli na biyu mazhabar shafi'i da mazhabar imam ahmad ibn hanbal da kuma abinda aka ruwaito daga imam malik riwayar ibn wahab da ibn majishun da al ita ce mafi inganci cewa wato idan idi ya haɗu tare da sallar juma'a to mutum yana da zaɓi in ya so ya sake zuwa sallar juma'a ya fi lada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu dai za mu yi juma'a saboda ka yi riko da azima ko ba haka ba amma wanda yake so ya wanda yake so ku an masa uzuri kaga an bashi ruksa kenan ko azima ku tafi ruksa saboda haka mutum ya zo ya sallar juma'an fi lada in kuma yana so ya zaman sa a gida tunda ya dauko ya je yi sallah sallar idi watakila ya kwana bai bacci ba daren idi mun san inda daren sallah yake a garuruwan mu ba daren ibada ba ne kamar yadda yake a ainihin sunna don daren idi dare ne na ibada to amma mu dare ne na masu shirin hawa suna zuwa suna ɗaurar rawani masu kayan sallah suna can suna targima da tela kowa dai akwai abin da za a kwana a kwanan zaune saboda wata dai harka ne ta duniya ba kan harkar lahira ba to saboda haka wata watakila ya janyo bacci saboda haka daga yayi sallar eh, sallar idi ne ma yake je ya samu ya kwanta to kuma a ce yana kwanciya din nan ya taso ya taho sallar juma'a to shi yasa sai aka yi masa kun ga akwai hikima a cikin yin wannan ruksa sai yi ruksa to <clears throat> a sannan ya abu ubaid ya ce ya yi idi tare da sayyidina ali alhali sayyidina usman yana wato tsare a gida shekarar da 'yan tawaye suka zo a shekarar ƙarshe ta rayuwar na usman shekara ta nawa kenan shekara ta 26 bayan hijira shekara ta 26 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan zulhijja ne a cikin watan zulhijja ne lokacin aiki saboda haka lokacin sallar ta babbar sallah ce sayyidina ali shi yawa mutane sallar idi wanda a cikin wannan akwai matsala muhimmiya da malamai ita ma suna tattauna ta shin sallar juma'a da sallar idi sharaɗin yin su sai akwai shugaba mai iko shugaban musulmi mai cikakken iko ko ko babu shugaba mai cikakken iko za a iya yi waɗansu sun ce tun da daga cikin wajibin shugaba shine ya tsayar da juma'a ya tsayar da idi idan babu shugaba babu sallar juma'a babu sallar idi kamar da 'yan shi'a ciki tunda suka ce babu akwai mahadinsu zai zo tunda kuma baya nan ya faku sauraka ba za a rinka addini ba ba sa sallar juma amma daga baya sai suka kirkiro wata sabuwar bid'a suka ce to ai idan ya samu na'ibi na'ibinsa zai zama zai mare gurbinsa saboda haka sai a rinka juma'a don haka da suka kafa daula tasu shine ake yin sallar idi amma da a iran da ba a yin sallar idi kuma har yanzu akwai kasashen da ba su yadda da wannan bid'ar ta wilayatul faqih ba ba sa sallar idi ba sa sallar juma'a sai dai su sallar azhar kuma wannan shine abu mamaki ma shine matabar imam abu hanifa a matabar imam abu hanifa ba a sallar juma'a idan babu liman saboda haka da a ce sarki sarkin musulmi zai mutu ranar juma'a in ya mutu ranar juma'a daidai lokacin sallar juma'a to kowa sai dai ya koma gida ya sallar azhar in aka yi juma'a ba ta ba in aka yi juma'ar ba ta ba a mazhabar su in ce ko dai ba ku rudu ranar faɗan mazhabobin nan da nake yi kada fa wani ya je ya ce ai ya ji karatu ya ji ga abin da aka ce Eh, muna ambaton wannan wato sabanin malamai muke ambato kuma ko shi muka faɗi sabani na ina kokarin na faɗa abin da yake shine mafi daidai eh. mazhabar Abu Hanifa kenan to wannan yana daga cikin babban randi ga mazhabar Abu Hanifa tunda a lokacin Sayyidina Usman da aka tsare shi a gida tamkar babu sarki eh, tamkar babu sarkin musulmi ne amma shi musulmi sai suka haɗu suka yi idi na ali ya musu sallah wanda yana kan ko ba wanda ya masa inkari cikin sahabbai saboda haka ijma'in sahabbai saboda haka ijma'in sahabbai ya rusa hujjar matabar abu hanifa cewa idan babu sarkin musulmi za a iya tsayar da idi in an tsayar da idi na shekara min babu aula a tsayar da idi na mako min babu aula a tsayar da sallar juma'a ko ba haka ba saboda haka wannan hujja ne wannan fi'ilin sahabbai ya nuna kan cewar kenan ba sharaɗi ba ne na a yi sallar ba sharaɗin sallar juma'a ba ne samuwar sarkin musulmi a cikin al'ummar musulmi saboda ko musulmi suna waje da ba su da sarkin musulmi ba su da shugaba kamar irin musulmin da suke kasashen suke irin kasashen turai din nan ko kuma musulmi da suke irin wato wuri wanda yake dai ba su da shugaba na musulmi nasu kawai dai su yan tsirari ne su in suka haɗo wannan su sai musu sallah ta juma'a su in ma ya kama za su in lokacin idi ma su yi sallar idin su tare a ga musulmin amerika yanzu ai suna idi amma wannan fa matabar hanafiya da aka faɗa aka dangana gare ta su kansu ba a kanta suke aiki ba dan yanzu masallatan masu bin matabar abu hanifa masallatan 'yan pakistan da masallatan 'yan Indiya da suke kasashen ingila da amerika da canada duk suna sallar juma'a ba wanda yake kin sallar juma'a yace dan yana waje wanda yake babu sultanul musulmi babu sultan to a shahid ma dai kuma kun ga wannan fi'ilin sahabbai ya nuna kan cewar ba a cewa za a kin yin sallar juma'a ko sallar idi idan babu sultan kuma wannan fi'ilin sayyidina ali sayyidina ali yayi shi sallar idi akwai masallaci na nan a yamma da harami ake ana ce masa masjid ali masjid ali to na an kiyaye anan sayyidina ali ya sallar idin shi kuma da ya sallar idin ya ce ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a nan wajen akwai masjid abubakar shi kuma anan sayyidina abubakar ya rinka sallar idi saboda shi ma ya kiyaye ya ce anan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar idi akwai masjid umar a gaba da shi kaɗan shi ma ya ce ya kiyaye a nan sai na umar ya rinka sallar idi saboda shi ma ya kiyaye cewa lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar rinka sallar idi saboda haka wato kenan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk kusa da juna ne ba su da nisa ba su da nisa da juna yanzu kamar shi a masallacin da sayyidina ali yi sallah kamar nan gidan sarkin shanu ne sannan kuma inda masallacin sayyidina abubakar kamar inda su alhaji azmi suke zama can wajen kusa kusa ne na sayidina umar kuma in ka ce in ka in ka dan in ka dan kiciya in ka dan gicciya haka daga dama saboda haka wato waje ne fili ne babba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa in yi wannan shekara a wannan waje sai wannan shekara a wannan waje to lokacin da sayidina umar da umar ibn abdul aziz ya zama to khalifa yace duk wani waje wanda aka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a mayar da shi masallaci na dutse da za a gina shi a sanya dutse don ya zama to alama to shi sa aka kiyaye wa'annan masallatai din saboda da wanda suke ta zuwa saba a masaji suna ta bata lokacin su wa'annan masallacin guda bakwai da ba su da wani ba a tabbatar ba wurare da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da guda bakwai biyar ne ma sai Sheikh Umar Fallata Allah ya ji kansa yana cewa da suna yara guda biyar ne daga baya ne aka mai da su bakwai suka zama saba a masaji <laughs> ga inda yake ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah amma mutum yana son ya samu alkhairin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah din inda da yake waɗansu sahabbai waɗansu malamai suna ganin ba shi da asali mutum ya ta bibiyar inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah amma wasu sahih ne abinda ya ya gare ni wani ya daga cikin abinda da ya cancanta mutum ya yi shine fi'ilin abdullahi dan umar shine fi'ilin aisha aisha takan yi umarni a shigo da ita cikin masallaci akwai istiwana wadda ake ce mata istiwana ta aisha ta tsaya tsayawa ta yi sallah a nan ta ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda don yin sallah a nan wajen shi yasa sai ta ce mutane su fita daga masallaci a kyale ta ta shigo ta yi sallah a nan wajen tunda ba dan itikadin ta na cewa akwai falala a cikin wannan ba ba za ta kallafa ma kanta ta zo wannan wajen har ta rinka sallah ba kuma ba wani abu ne ya sanya ba saboda ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan lizimtar wajen yana sallah saboda haka inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akwai alkhairi a ciki amma sai na umar da ya hana wannan ya hana ne saboda sadduk dariya toshe hanyar barna kada mutane su zo su yi wani itikadi akan wannan wajen ya zama to sun dauki zatu anwa wannan bishiyar nan da suke mushrikai suke ganin kan cewa in ba su je sun rataya ta makamansu a nan wajen ba ba za su samu nasara a cikin sallah a cikin yaƙi ba to suka ce musulmi suka ce su ma ai musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari ya ce to shi abin da sayyidina umar ya ce abin da yake gudu kada mutane su zo su ce za su yi irin wannan da wuraren da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a su rinka girmama su har su fice wato iyakarsu ba wani abu ne illa wato kokarin tare tsare al'umma daga fadawa cikin wato tarkon daga fadawa cikin tafarkin shirka amma al'asul ya halatta sai dai kamar yadda yake daga cikin ka'idodi na addinin musulunci wajen da yawa daga cikin malamai akwai ka'idar saddu zari'a toshe hanyar barna abu ko da ya halal ne idan zai kai zuwa ga barna sai a toshe shi musamman in ya zama to kana ta'amuli da mutane ne wanda suke jahilai ba sa karatu ko ba ruwansu da karatu to irin wayannan abubuwan kada ka nuna musu kada ka gaya mu in ka gaya mu sai su mai da shi wani abu daban ana addini ba amma an kana tare da ɗaliban ilimi sai ka nuna musu saboda sun san kowane abu inda za su ajiye a mahallinsa wallahu ta'ala a'lam to sai mu tsaya anan wajen insha Allah sai mako mai zuwa sai mu tashi daga nan wajen سبحانك اللهم وبحمدك نشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وإيماننا وعقيدتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين